Non, duka radio ne nan ko? Eh, press. Eh, eh, press international. Na ji akwai Deutsche Welle, akwai BBC. Kai gaska. Kaga kaga press kin sanan ga nan. Kaga antana antana sai. nan ko? A'a, baya, baya. Ni ne mai. Wannan Ai. ya Allah bi su mutu ai yana ciki ga nan isa na min ne wanda ko isa na min daga ga san daga sana na gani haka ya kamata a bar mutane zulumi tin yake zulum na nan zulum na nan zulum na nan horan mota horan mota zulum horan mota horan mota kaga an ce a tayi kari a tayi kari wai kwam ya zo gurin mutane da no mera mera eh yawa an ke da eh mata gani ba na se da ga lamba da kana gani kaga kaga bai wuce Nigeria na Nigeria kaga da bisu su da ni ga da I'll have to do it. Go.